Malamai na rufe tafsirin Ramadana don karatuwar idin karamar sallah. A zahiri dai an rufe tafsiri amma Alkur'ani na buɗe. Su ne kalmomin Sheikh Hussaini Zakariya a yayin rufe tafsirin sa masallacin Uthman bin Affan Wusatu Abuja. Ba wai a bashi a buɗe ba akan tabarma ko a bashi a buɗe akan buzu ana nufin wato mai aiki da abin da muka koya a cikin Alkur'ani din shine mun bar Qur'ani a buɗe har tashin alƙiyama. Me Sheikh Zakariya zai ce ne kan muhawarar da ake kan tafsirin sa musamman ma inda yake nuna ba riba a naira hakanan sallar tahajjud bid'a ce. Idan ka ji ana surutu ko hayaniya akan abin da ka faɗa na karatu to an gane kenan an ɗauki matakin gane karatun kenan amma idan ka ji shiru to ba a gane ba kenan wannan alama ce na abin da muke faɗa na ganewa muna fatan Allah ya sa mu gane baki ɗaya. Sheikh Nasiru Abdul Muhyi da ke masallacin mai tama ya faɗi fa'idar tafsiri. Ayoyin Alƙur'ani wanda aya ɗaya kowace harafi ɗaya lada goma. To kai mai jin ana baka lada mai karantawa ana bashi lada sannan me. fassara ana ba shi lada sannan kuma kun haɗu a wannan lada sannan ga watan ramadan Sheikh Abdullahi balalahu da ke ran gadin majalisun tafsiri ya yi wata nasiha. Idan watan ya ƙare ana gane alama Allah ya sa kayi gaban katar ya karbi ibadanka ya karbi ayyukanka shine bayan Ramadan ka zama mutumin kirki. yadda ka samu darasi cikin ramadan na koyon abubuwa da yawa to ka tuba bayan ramadan kuma ka zama mutumin kirki shi yasa sabbin manzon Allah sai sun yi wata shida bayan ramadan suna addu'an Allah ya karba musu ibadan da suka yi a cikin watan azumin ramadan in wata shidan kuma ya kare su yi ta addu'a kuma wata shida Allah ka nuna mana ramadan na gaba mu ma Allah ka nuna mana na badin badada a wajajen tsakiyar makon gobe ne ake sa ran kammala azumin ramadana dan watannin musulunci da ke kwana 29 ko 30 nasiru da hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.